Bronchiolitis cuta ce da ke toshe lumfashi kuma cuta ce ta lokaci, musamman a lokacin hucewar zafi zuwa shigowar sanyi. Wannan canjin yana haddasa annobar cutar da ke haddasa toshewar lumfashi. Idan uwar yaron ta kai shi likita za a ga iska ne bai shiga wanda zai ba da damar lumfasawa. Cutar waɗanda ta fi shafa su ne yara zuwa 'yan shekaru biyu da haihuwa. Wannan rikicewar da kuke cewa yaya take bayyana. Tana farawa ne da alamar rashin isasshen lumfashi saboda iska bai shiga. A wani karon yaron yana taurawa da masassara abin da yake tabbatar da yaron yana fuskantar matsalar rashin lumfasawa. Miki haddasa hakan? Akwai abubuwa da ke haddasa cutar kamar yadda na ce a baya yanayi na sanyi da ake barin yaro karkashin fanka ko AC. A takaice dai yaron bai samu kyakkyawar kulawa ne. Me ya kamata uwar ta yi? Da yake kowa ya san ana sanyi, to kar a bar yara inda sanyi zai ta busawa a wajen wanka. A takaice dai annoba ce ta lokaci wadda da zaran kwayar cutar ta bulla a cikin unguwa yara suna iya kamuwa da ita, wadda da zaran uwar yaron ta ga haka abin da ya kamata ta yi kokarin yi shine ta kai yaron likita. Idan akwai bukatar a yi masa aiki da ake kira kine respiratoire wajen likita da ya kware wajen irin wannan aiki. Yaya ake wannan aikin na ganin lumfashin mutum ya dawo? Wata dabara ce da ake yi da hannu wajen tabbatar da inda abun ya toshe sai a yi ta tausawa har ya kai yaron yana samun twarawa yana fitar da cutar. To in yaron bai samu wannan aikin na ganin lumfashin mutum ya dawo ba, me zai faru? Idan yaro bai samu wannan aikin da ake yi ba ta hanyar twarawa da yake yi yana iya fitar da cutar ko ya haɗe ta ta huce cikin cikinsa daga baya sai fito da ita. Wataƙila yana ɗaukar lokaci, amma yanzu an bar ba da maganin tarawa saboda tarawa yana baiwa yaro ya fitar da duka cutar da take toshe huhunsa.